Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Aisha Sule da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin. Yau Litinin 31 ga watan Agustan shekara ta 2020. Kafin ku ji abinda muke tafi da shi ga kanun labarai. Dubun dubatar masu zanga-zanga 'yan kasar Belarus sun fito jiya Lahadi ranar zagayowar haihuwar shugaban kasar suna buƙatar ya sauka daga mulki. 'Yan sanda sun ce an harbe mutum ɗaya ranar Asabar a birnin Portland da ke jihar Oregon yayin da masu zanga-zangan neman a mutunta rayuwar baƙaƙen fata suka kara da masu goyon bayan shugaba Donald Trump. Shugaban kasar Malawi Lazarus Chakwera ya buƙaci mazaje a kasar su kiyaye dokokin kare yaduwar COVID-19. kanun labaran kenan. Ƙungiyar sirap mai fafutukar tabbatar da adalci a Najeriya ta gurfanar da shugaba muhammadu buhari a gaban kotu domin ya bayyana wa 'yan kasar kwanan zancen kudaden da aka kwato a shirin yaki da cin hanci da rashawa kudaden da gwamnati take cewa ta karbo daga hannun mutanen da suka hannu har naira biliyan 800 wajibi ne taimaka mutane bayani ya ake da wannan kuɗi kuma su waye da su waye aka kama da wannan hannu wata kungiyar kare hakkin bil'adama ta yi kira ga hukumomin najeriya da su gudanar da bincike akan rikicin da ya barke tsakanin jami'an tsaron kasar da 'yan kungiyar ipob da ke fafutukar kafa a kasar biafra a kudancin kasar daga yankin arewa maso gabashin najeriya kuma gwamnan jihar borno mai fama da hare-haren 'yan kungiyar boko haram ya bayyana cewa yanayin matsin tattalin arziki na tilastawa matasa shiga kungiyar mayakan to amma ya ce akwai hanya ɗaya ta kawo ƙarshen yaƙi da boko haram na ɗaya dole mu faɗi gaskiya me ya sa wannan yakin ba zai kare ba duk abin da ya lalace najeriya abu ɗaya akwai corruption dole a bincika a duba me yake cikin wannan abin yake tafiya bayan haka kuma sarfilu hashim gumel zai shigo da shirin ciki da gaskiya to amma duk kafin waɗannan bari mu fara kawo muku labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Aisha Tusile. Dubun dubatar masu zanga-zanga 'yan kasar Belarus sun fito jiya Lahadi ranar zagayowar haihuwar shugaban kasar suna buƙatar ya sauka daga mulki. Dauke da tutoci masu launin ja da fari alamar nuna adawa masu zanga-zangar sun yi cincirindo a zagayen gidan Lukashenko suna kuma fuskantar jami'an tsaro dauke da makarai biye suna kuma tsaye a gaban motocin gidan yari da mesar ruwa ma'aikatar harkokin cikin gida ta ce an kame akalla masu zanga-zanga 140 a jiya lahadin kafin su tarwatse cikin lumana Alexander Lukashenko wanda ya cika shekaru 66 a jiya Lahadi ya yi shekaru 24 yana mulki a ranar tara ga watan Agusta aka sanar da shi a matsayin wanda ya lashe zaɓe da ake zargi na cike da magudi zargin da ya musanta. Babbar 'yar takara a jam'iyyar adawa, Svetlana Tikhanovskaya ta ce sam bata amince da sakamakon zaben ba. Ta bar kasar zuwa Lithuania saboda abin da ta bayyana don kare lafiyar 'ya'yanta. 'Yan sanda sun ce an harbe mutum ɗaya ranar Asabar a birnin Portland da ke jihar Oregon yayin da masu zanga-zangar neman a mutunta rayukan baƙaƙen fata suka kara a titunan ƙasar da masu goyon bayan shugaba Donald Trump. Magoya bayan shugaban na Amurka sun fito cike da ɗaruruwan manyan motoci a birnin da yawansu na koyon harbi daga buɗaɗɗun motoci yayin da masu zanga-zanga kuma suka dinga jifansu. 'Yan sanda sun fitar da sanarwa cewa jami'ai sun ji harbin bindigogi kuma sun gano wani mutum da aka harba a kirji. jami'an kiwon lafiya sun tabbatar ya mutu bayan da suka gwada numfashin shi da safiyar lahadi shugaban 'yan sandan portland chief novel ya faɗi cewa ba mu aminta da wannan tashin hankali ba kuma muna aiki matuƙa domin gano wanda ko waɗanda da ke da alhakin aikata hakan shugaban ƙasar malawi lazarus chekwera ya buƙaci mazaje a ƙasar su kiyaye dokokin kare yaɗuwar cutar covid-19 A jawabin da ya saba yi wa kasar duk mako a ranar Asabar, Chakwera ya bayyana kididdigar gwamnati da ke nuni da cewa maza sun fi mata yawa masu ɗauke da cutar. Chakwera ya ce hakan yana da nasaba da halin ko'in kula na maza wajen kare kai daga kamuwa da cutar COVID-19. Chakwera ya ce ban damu da haka ba saboda ina namiji. A'a, amma annobar ta nuna mafiya yawan masu cutar coronavirus maza ne. Saboda a cikin mutum goma mutum bakwai maza ne. Kididdiga baya-bayan nan ta hukumar da ke kula da lafiyar al'umma ta kasar Malawi ita ma ta yi nuni da cewa kaso 64 cikin 100 na waɗanda suka kamu da cutar covid-19 maza ne. To madalla an jima kaɗan Aishatu za ta sake dawowa da ƙarin labarai. amma kafin nan bari mu leƙa a taskar rahotannin namu ƙungiyar serap mai fafutukar tabbatar da adalci a najeriya ta gurfanar da shugaban ƙasa muhammadu buhari a wata babbar kotun tarayya da ke abuja domin ya bayyana wa 'yan ƙasar kwanan zance akan kuɗaɗen da aka kwato a ƙarƙashin shirin yaƙi da cin hanci da rashawa da adadinsu ya kai kusan naira biliyan 800 wakiliyarmu a abuja madina dauda na ɗauke da ƙarin bayani Sanarwar maka shugaba Buhari a kotun na ɗauke da sa hannun mukaddashin darakta a ƙungiyar kwalawale Kolawale Oluwadare wanda ya ce suna neman kotu ta umarci shugaba Buhari ya wallafa sunayen mutane da aka kwato kudaden daga wajensu sannan kuma a wallafa ranaku da wuraren da aka yi ayyuka da kudaden wani abu da mai nazari al'amuran yau da kullum Abubakar Aliyu Umar ya ce ya yaba da yunkurin da Sarah ta yi. Zahirin gaskiya ni ina goyon baya ɗari bisa ɗari na wannan kungiya Sarah ta cancanci kasance a jinjina mata iya jinjinawa domin abu ne wanda ya kamata a ce da dadewa an riga an yi shi a zahirin gaskiya kudaden da gwamnati take cewa ta karbo daga hannun mutanen da suka almanda hannu wanda wannan kudi ya kama har naira biliyan takwas to wajibi ne taimaka mutane bayani ya ake da wannan kudi kuma su waye da su waye aka kama da wannan almanda hannu a buga su kowa ya gani wani abu da ya dauki hankali a batun shigar da karar shine cewa kotu ta umarci shugaba Buhari ya kara tilasta wa hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa irin su ICPC da EFCC su binciki yadda aka raba wasu kuɗaɗe har naira biliyan hamsin da ɗaya daga asusun gwamnati a shekara dubu biyu da goma sha tara. shugaban ɗaya cikin ƙungiyoyin da ke aikin sa ido da bincike tare da hukumar ICPC Halima Baba Ahmed ta yi tsokaci. Abu ne mai mahimmanci kwarai da gaske ko da ke idan aka fito wani wajen kuma ni a nawa ganin gaskiya zan ce an yi tuya an manta albasa da tun farko aka saka da abin zai fi zama da sauri. sauki fiye da a ce a zo a yi bincike saboda shi kowane irin aiki idan za a yi in tun farko aka yi shi ta hanyar da ya dace kin ga an hutashar da al'umma da kungiyoyi irin namu a wajen bincike amma binciken bai ɓaci ba yanzu ma da za a yi amma matsalar shine idan har an yi abin da kungiyoyin da za su yi domin Allah kaɗai kuma su fitar da duk wani result ɗin da aka samu domin Allah kaɗai in aka yi bincike a tabbatar an ɗauki hukunci kamar yadda dokan ƙasa ta da. Idan aka duba al'amarin ta ɓangaren shari'a kuma ƙwararre a fannin kundin tsarin mulkin ƙasa barista mai nasara Ibrahim Umar ya yi nazari akan wannan batu. idan sun shigar da shi a matsayin suna kalubalantar gwamnati ne to za su iya su yi nasara to sun shigar da kes a the State amma idan da sunan shi shugaban kasa ko Muhammadu Buhari ne to wannan kuma ba za su yi nasara ba haka tsarin yake sannan kuma ko da ma sun shigar da shi din akwai wani koma da za a iya amfani da shi na shari'a wato shi babban lauyan gwamnati kuma ministan shari'a yana da hurumi a sashe na ɗari da hudu ya je ya dakatar da duk wata shari'a wadda ya ga dama kuma doka ta ba shi dama ba Basi sai ya ma faɗi dalili ba. Sarah ta ce 'yan Najeriya na da 'yancin sanin yadda ake aiwatar da kuɗaɗen ƙasa domin samun fahimta da ƙara yadda tsakanin gwamnati da al'ummar da take mulka. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aisha Sule ta sake dawowa da ci gaban labarai. Kasar India ta sanar da adadin cewa an samu sababbin kamuwa da coronavirus mutum 78,761 a cikin sa'o'i 24 a jiya lahadi adadi mafi yawa a duniya a rana guda tun barkewar annobar yayin da kasar take sake buɗe harkokin kasuwancinta wannan ne karo na hudu a jere da Indiya ke samun sababbin masu cutar da ya haura 75,000 kasar da ke da yawan jama'a biliyan 1.4 ita ce ƙasa ta uku da aka fi samun waɗanda suka kamu da cutar a duniya biyewa amurka da brazil masu adadi miliyan uku da ɗigo biyar da waɗanda suka mutu kusan dubu sittin da uku a cewar ƙididdigar ma'aikatar lafiya ta ƙasar mutane a biranen ƙasashen turai da dama sun gudanar da zanga-zanga na ƙin amincewa da dokar takaita al'amura da aka gaba tun barkewar annobar Kasar Amurka na shirin rage yawan dakarunta a kasar Iraki a cewar shugaba Donald Trump da wasu jami'an Amurka. Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter ran Asabar da ta gabata cewa Amurka na shirin rage yawan jami'an sojinta a Iraki ba tare da ya ba da ƙarin bayani ba. bayanin nasa ya hada da hanyar da za ta kai ga wani rahoto da ya bayanin rage dakarun amurka a yankin daga biyu zuwa 3,500 da jaridar Wall Street ta fara wallafawa. Jami'an sojin Amurka su ma sun tabbatar da wannan shiri na rage sojojin na Amurka a Iraki. Jiya Lahadi, hukumar shirya gasar La Liga ta kasar Spain ta sanar jiya lahadi cewa kwantiragin leonin Messi na Barcelona na nan na aiki kwanaki bayan da ya ba da sanarwa da ya ba da mamaki cewa yana so ya bar club din 'yan sa'o'i bayan da ya ki zuwa a duba lafiyar shi gabanin kakar wasanni. To madalla a gaida Aisha Sule da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ci gaban rahotannin da muke dauke da su. Ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta Human Rights Writers Association a Turanci. da kira ga gwamnatin tarayyar najeriya da gwamnatin jihar enugu da su gudanar da cikakken bincike a kan rikicin da ya barke tsakanin jami'an tsaron kasar da 'yan kungiyar ipop da ke fafutukar kafa a kasar biafra a kudancin kasar wanda ya yi sanadiyar salwantar rayuka da dama wakilinmu alphonsus okorigwe ya haɗa mana wannan rahoton Kungiyar da ta zargi gwamnatin jihar Enugu da rundunar 'yan sandan jihar da kuma hukumar leken asiri ta DSS da yin rufa-rufa kan kashe-kashen da aka yi. wani muhimmin batun da ta ce ya kamata hukumomi su fita hakikanin gaskiya su bayyana wa duniya baki daya ainihin abin da ya wakana a safiyar wancan lahadin. Kwadinetan kungiyar Comrade Emmanuel Omubiko kenan inda yake cewa idan gwamnatin tarayyar Najeriya ta ki bincika zargin kashe-kashen da aka yi na waɗanda ake wa kallon membobin kungiyar IPOB inda ake zargin cewa jami'an tsaro sun buɗe wuta kuma sun kashe kimanin mutane 21 idan ba a ɗauki mataki don gano gaskiyar lamarin ba to wannan zai zubar da martabar Najeriya a idon duniya. zai nuna najeriya a matsayin ƙasar da ke gazawa ko kuma a matsayin jamhuriya mai lumewa wannan zai cinye hanjin hulɗar najeriya da wasu ƙasashen a fannin inganta kare da kuma yin biyayya ga dokokin haƙƙin 'yan ƙasa kenan muryar wadda ke ci da bere kakakin kungiyar matasan kabilar Ibo ta Ohaneze Youth Council a jihar Abia da yake cewa mu yan Ohaneze Youth Council a nan jihar Abia na haɗa hannu da majalisar mu ta ƙasa muna alawadai da waɗannan kashe-kashe na mambobin IPOB. Muna kira ga gwamnatin tarayya da ta binciki batun kuma a kori duk wani jami'in tsaron da aka kama da aikata wannan ta'asar. so da yawa ne na nemi ji daga bakin kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar inugu malam ahmad abdulrahman don gano ta inda ruwa ya nitsa da kwale-kwale amma duk yunkurin samunsa ta wayar tarho bai wani tasiri ba yanzu kungiyar ohaneze youth council ta ce kwamitin binciken da ta kafa don gano gaskiyar abin da ya faru zai bayyana bayanan da suka tattaro daga shaidu nan ba da jimawa ba alfonso sokorigwe muryar amurka daga owerri najeriya gwamnan jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya farfesa babagana umar zulum ya bayyana cewa matsin tattalin arziki na tilastawa wasu matasa shiga kungiyar boko haram a wata tattaunawa da wakilin musa shehu ashaka gwamna zulum ya bayyana wasu matakai da ya ce wajibi ne a ɗauka muddin ana son kawo ƙarshen yaƙi da kungiyar ta boko haram gwamnatin tarayya ta yi kokari fi sabilillahi yakin nan har yanzu bai kare ba na daya dole mu faɗi gaskiya me ya sa wannan yakin ba zai kare ba na biyu mu tabbatar cewa mutane da suke kasan borno suna da abin yi kazan rashin abin yi mutane da yawa suna shiga boko haram shine dole ne mutane su ce su yi noma na uku dole ne a samun haɗin kai da makwabtanmu chad sojojin can da sojojin najeriya don saboda su yaki wannan 'yan ta'adda na karshe kuma dole maganan kayan aiki muna jin labari federal government ya yi rilibin kudi kuma mun san cewa akwai matsalan samun kayan aiki amma a tashi a yi a kara kayan aiki kuma musamman a yi gaskiya cin abu idan kai maganan kaman a ce a sa gaskiya a ban fahimce ka ba ka za ka dan mun karin bayani president ya fata cewa duk abin da ya lalace Najeriya abu ɗaya akwai corruption dole a bincika a duba me yake cikin wannan abin yake tafiya kwanan nan ma na yi magana ban kama sunan wane ba amma dole akwai kurakure a cikin in ba zanna ba gyara ba ba zai yi ba to kamar a kwanaki eh, lokacin da kake tafiya zuwa baga an yi waɗansu 'yan harbe-harbe irin waɗannan gurare da kake shiga baka jin tsoro ne kake shiga irin waɗannan gurare An allah ya baka mulki sai ka roki Allah Allah ya baka hikima da basira da kuma juriya da za ka kai ba da za ne ka zama gwamnan Borno za ka ce ba za ka ce baka ba na je kuma zan sake suwa ko so gama zan je shi mutuwa sai lokacin da Allah ya ce kun mutum zai mutu in ka duba dubban mutane wanda suna shan wahala dole ne mutum ya tashi ya kan yadda zai yi ka san Allah ne yake komai amma dan adam ya kamata ya tashi ya tsaya Allah zai tabbake shi za mu yi kokari mu gani yadda mutane za su koma garuruwansu su yi nomansu su yi sana'ansu don saboda wannan fitina ya rage wasu suna ganin cewa farin jininka yana ta ƙara ƙaruwa a gurin mutane wasu sai suna ganin cewa kaman nan gaba ba wai siyasa jiha kake kallo ba kana kallon eh, can siyasa ne a sama da wannan rashin imani ne allah ya bani gabano ban yi tsammani ba ni mutumin kauye ne abin da yana gabana yanzu ba wani abu a cikin su mu gani shakaran da namu da kusa uku da ya rage nan ya za mu yi mu tallafa mutane a samu sauki gwamnan jihar borno babagana umara zulum kenan a tattaunawar su da sale shehu ashaka wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc a kan mitoci tara, talatin da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 a zangon FM. Bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma Sarfilu zai shigo da shirin ciki da gaskiya. Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin ciki da gaskiya wanda ke bin diddigin haƙoƙin jama'a da aka samu korafin an danne yaƙi da cin hanci da rashawa yaƙi da zalunci kan gado da kuma cin zarafin fararen hula daga jami'an tsaro batun kenan da za mu taɓo a yau. Ku biyo mu cikin shirin suna na Sarar Fili Hashin Gumel. mu dawo don ci gaba da shirin jin halin takaici da 'yan sandan da suka yi ritaya suka shiga. Sai muka samu labarin cewa DPO na cikin garin Bauchi SP Baba Ali Muhammad ya gana wasu matasa uku azaba ta hanyar ɗaure su da dukansu da taɓarya ya karya musu sawaye da hakan ya yi sanadiyar mutuwar biyu daga cikin matasan. A cikin shirin za ku ji yadda 'yan sanda suka kai gawa ɗaya daga cikin yaran mai suna baban gida Kampala gida wajen iyayensa don jana'iza. matashi na biyu kuma asibiti ya mutu daga bisani inda a ƙarshe 'yan sandan suka watsar da ɗaya daga cikin matasan a unguwarsu bayan karya masa sawu da dukansa da taɓarya bayanan da muka samu an tuhumi matasan ne da satar kaji bakwai na wani ɗan sanda da ya ritaya kuma iyayen yaran sun biya diyar kajin don karɓar belin 'ya'yansu amma an wayi gari matasa biyu na kabari ɗaya na kwanci cikin matsanancin yanayi. Sunana Abdullahi Bello, mhm, shekaru na talatin abin da ya faru ranar Alhamis. Ina zaune a cikin gida da na tashi na fita sai na haɗu da abokanai na su biyu. Ana ce ma ɗayan Ibrahim, shi ma sunan ɗayan Ibrahim su Ibrahim Ibrahim. Sai na gansu da kaji guda bakwai da suke ce da Allah ina ne da sai da kaji da Allah wani ne yake sayan kaji na ce musu da aka je da yaje mu da lawan a sayar waje ku saya mu da lawan baran kai kurun wanda yake saya sai na je na hada su da wanda yake sayan kaji guda bakwai shi kenan da na hada su da wanda yake sayan kaji ni sai na dawo gida da na dawo na dawo gida cikin anguwanmu gindin dirimi na rabu da su na zo na zauna a gindin dirimi sai na ga keke na ta zo ta tsaya tana tsayawa sai na jance ce daga da wannan ne shi na juya ina juya ya na ga polisa a cikin keke na to ni ban ɗauki magana wani dogon magana ba saboda ni ban san yadda aka yi saka samu ba ni yana kai tsoron wanda da saya suwa suka ce da wannan ne eh sai ibrahim ne an kama ibrahim ne wato a an biyu bayan su an gane su sun yi bukaji guda bakwai ne a lokacin yadda na sani kenan da bakwai sai suka ce ya eh, suka ce mun to mu je police station sai na ce to ba damuwa da rana ta gani lokacin da na muka fita keke na sai muka tafi mun je police station sai aka rufe mu muna zuwa ya muka haɗu da dpo sai ke cewa to a je a rufe mu sai aka je aka rufe mu an rufe mu dai muna ciki aka zuwa ka dauki statement din mu na gaya musu ni ga abin da yake tafiya kan maganan kaji sai aka ce to a dauko wanda ya sai kaji shikenan aka je mu da lawan aka dauko wanda ya sai kaji guda bakwai aka zo aka ajiye shi ya ka ce to ina kaji ya ce kaji ya sai da kaji shikenan polisa suka ce to wannan mai kaji nawa ne kudin kajinka ya ce naira dubu biyu ne kudin kajin su na ne mai kajin eh wani ci wanda suka je suka dauko ni ba wai na san mai kajin ba ne amma ni kawai ganin idani na masa Shi suka ce ma ya ce musu naira dubu biyu ne sai suka ce to dubu biyu sai dpon ya ce to dun da dubu biyu ne da ka biya su kudin kajin su daman ba su daya aka yi wannan abun ba a kaji sun je an yi lissafi kaji guda goma sha uku ne za ka biya kuɗin kaji guda goma sha uku sai ya ce shi kenan da ya biya kuɗin guda goma sha uku shi kenan mu aka mai da mu cikin sal shi washi gari washi gari a hakan sai suka ce mu da a yi jimilla mu da muke mu uku da mu biya naira dubu hudu na kaji a hakan sai suka ce za mu biya naira dubu hudu suwa suka ce da ku biya mhm. shi kenan sai mahaifiyana da babana sai suka ɗauki ni naira dubu hudu na sai suka bayar sai suke dpo ya ce mama na da baba na sai ya ce musu je gida ta kawo mu la kawo ni gida shi kenan sai amma karɓi kuɗin eh an karɓi kuɗin sai shi kenan suka tafi to sai aka fito da mu ana fito da mu na mun ɗauka da a sake mu ne shi kenan sai ce a zagaya da mu ta baya aka zagaya da mu ta baya sai ce kowa ya rubuta ciki na muka wani police station ne police station din santa sai dpo ya fito ya ce kowa ya rubuta ciki hmm. na muka ya rubuta ciki sai ɗayan ibrahim din sai aka ya ce a ɗauki wannan sai aka ɗauke ya ce a ɗaure shi sai aka ɗaure shi da igiya sai ya fito da wani taɓarya a hannunsa sai ya fara kwaɗa masa a kafansa ya karya shi a kafansa ta ya karya shi a kafansa ya sake cewa ya rabu da shi da da sake ɗauko wani a cikin sai sake cewa kai wannan bare rabu da shi haka ba gara kawai ya kara masa duka sai sake ɗauko shi ya sake ɗaukan taɓaryan ya sake kwakwada masa taɓaryan ya karya ya sake karya shi a cinyansa ya buga masa a kirjinsa da bayansa to ni tashi na ni nake gani tashi na da yake a gefe na tashi na yana nan shame-shame ya suma a lokacin ko motsi ba ya yi to ashe daga lokacin shi allah karɓi rayuwarsa ya mutu tifiyon da bakinsa yake ce masa to ai gara ma ka mutu yake cewa gara ma ka mutu ma gara ka mutu da yau abin nan shi kenan sai ni sai ya ce to ni a ɗauko na ɗaure ni haka ɗauko na ka ɗaure ni sai ɗauko taɓaryan ya kwaɗa mu a kafa na ya karya mun kafa ɗaya ya mun karya biyu ya fasa mun kokon gwiwa ɗayan kafan ma sake karyawa ya fasa kokon gwiwa ya fara kwakwada mu a bayana ni ma ya ce a ja ni gefe sai sake cewa ɗauko ɗayan da aka ɗauko ɗayan sai yake ce masa yake ya ce shi ma a ɗaure shi da aka ɗaura ɗayan shi ma fara dukansa ya karya shi shi ya karya shi a kafa ɗaya sai kwaɗa masa taɓaryan a kirjinsa da nan bayansa da wurin cikinsa shi shi su ma ya su ma a wurin to inda muka tare inda na tashi ina jingine a jikin bishiya sai yanda wannan yake ɗayan da yake ya mutu na gefe na na farko nan shi a cikin police station din ya mutu sai da ya ce a ɗauko mota sai aka ɗauko mota ana ɗauko mota da ni da he aka zo aka sama a cikin mota sai ya ce muje sai muka fara kai shi wanda ya fara mutuwan gidansu ya je ya ajiye shi a gidansu sai yake cewa dan fashi ne dan fashi ne ya gaya musu ga abin da yake tafiya ba yake cewa dan fashi ne wannan dan fashi ne shi kenan muna tafiya eh bar musu shi sai ya dawo ya ce ai kwana da mu sai aka yi kwana da mu muna zuwa ya zo ya ajiye ɗayan a gindin dirimi da ya ajiye shi sai ya ce ni ma a gangaro da ni sai ya ce ni ma a gangaro da ni na gangaro da ni sai aka zo aka ajiye ni ma a kofan nan wurin kofan gidan beni ke abdulwahab bello kenan wanda allah ya sa ya tsallake rijiya da baya tuni dai mutane a bauchi sun fara kira ga babban sifetin 'yan sandan najeriya muhammad adamu ya dau matakin hukunta wannan jami'in 'yan sandan ko kuma a gurfanar da shi gaban kotu don yiwuwar fuskantar mafi tsananin hukunci bisa laifin kisa da ake zargin ya aikata kafin mimisa kakakin rundunar 'yan sandan jihar bauchi dsp muhammad wakili ya bara tabbacin za a gudanar da binciken don hukunta mai laifi. kamar yadda na faɗa akwai group pd su suka turo petition ma commissioner 'yan sanda suna suka yi complaining akan wannan issue so commissioner 'yan sanda at his own wisdom ya yi endorsing din petition ya tura ya yi committee committee din nan za su zauna za su yi bincike kuma duk wanda aka same shi wantin akan wannan ta'asa za a hukunta shi ai mu a matsayin mu na 'yan sanda muna da hukuncin da muke wa 'yan sanda idan suka yi laifi ce mahaifiyar ɗaya daga cikin yaran da suka riga mu gidan gaskiya ta yi wannan kira hafsatu hamad menene dangantakanki da marigayi shine babban ɗana ibrahim babangida dun ba kan ɗanmu ba ne fara wannan abu Dun lokacin ma kwanan ɗanmu ɗaya na gida an ce mana wani yaro ya rasu aka ce ibrahim ne na ce ba ibrahim ba ne a nan ba karo duk kowane anguwa yanzu aka je shi wannan babban ɗan sanda na santarar saransa kenan ya dinga a yan mutane yana ce kuma yanzu shi ya fara to mu yanzu mun kai karansa gurin allah allah kuwa dai mana sakayya yawwa dumbo ba mu yafe masa ba don cuta kan ya cuce mu kuma yana da 'ya'ya don haka mun bar shi da allah allah kuma dai saka mana duk yanzu saransa kenan da yake ce aka kare mutane ba nan anguwan bane kawai ta baki sa kowanne anguwa shi yasa muke so a dauka mataki akan wannan abin da yake yi yanzu haka dai wata kungiya mai kare haƙƙin 'yan adam mai suna pd ta ɗaura aniyar bin kadin wannan matasa kuma idan allah ya kai mako mai zuwa za mu daura daga inda muka tsaya da jin matakan da kungiyar pd ta dauka. yanzu a madadin abdulwahab muhammad da nasir adami alhikaya da suka taimaka wannan shirin ya zo gare ku nisar fili hashin gumel daga nan birnin washington dc ke cewa mu kasance lafiya. zuwa a gaida Sarfilu Hashim Gumel kafin mu yi salama ga Aishatu ta sake dawowa da labarai amma a takaice. Dubban dubatar masu zanga-zanga 'yan kasar Belarus sun fito jiya Lahadi ranar zagayowar haihuwar shugaban kasar suna bukatar ya sauka daga mulki. Dauke da tutoci masu launin ja da fari alamar nuna adawa masu zanga-zangar sun yi cincirindo a zagayen gidan Lukashenko suna kuma fuskantar jami'an tsaro dauke da makarai biye suna kuma tsaye a gaban motocin gidan yari da mesar ruwa 'yan sanda sun ce an harbe mutum ɗaya ranar asabar a birnin portland da ke jihar oregon yayin da masu zanga-zangar neman a mutunta rayukan baƙaƙen fata suka kara a titunan ƙasar da masu goyon bayan shugaba donald trump Shugaban kasar Malawi Lazarus Chekwera, ya buƙaci mazaje a kasar su kiyaye dokokin kare yaduwar cutar COVID-19. A jawabin da ya saba yi wa kasar duk mako a ranar Asabar, Chekwera ya bayyana kididdigar gwamnati da ke nuni da cewa maza sun fi mata yawa masu ɗauke da cutar. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci. sai kuma can an jima da hantsi misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. wato karfe bakwai kenan agogon gmt da ghana za mu sake dawo muku da wani sabon shirin yanzu kama madadin duka abokan aiki musamman aisha sule da ta taya ni gabatar da shirin da kuma cuba hero ne da ya hada mana shirin baki ɗayansa murtala faruk sanyin na daga nan birnin washinton dc nake sallama da ku ma'assalam.